Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shan magungunan tari da ke haɗe da kodin domin sa maye tsakanin matasa da wasu mutane a Najeriya ya zama annoba. Za mu fara nazarin wannan matsala kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. babu mai da ke na tsaro in ke uwar babu mai da ke Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda na fara tsegunta muku tun da farko, za mu dubi annobar shan magungunan tari da suke ɗauke da kodin da matasa da kuma wasu mutane suke sha a Najeriya domin kasancewa cikin maye. Za mu dubi ƙa'idodin shan aidin a ƙasashe masu arziki kamar Amurka. To amma kafin mu yi wannan nazari, wakilin sashen Hausa Babangida Jibran ya aiko mana da rahoton cewa hukumar NAFDAC mai kula da ingancin abinci wato kayayyakin abinci da kuma magunguna ta Najeriya ta kama kwalaban magungunan tari kimanin miliyan biyu da rabi bayan da gwamnati ta hana sayar da magungunan tari da suke ɗauke da sinadarin kojin a ƙasar. A wata sanarwar da hukumar ta nafda ta fitar ta hannun kakakinta Abubakar Jimo ya ce hukumar ta ɗauki matakin kama kwalaben magungunan na tari masu ɗauke da sinadarin kolen ne bisa dokar hana sayar da shi a bainar jama'a ba bisa ƙa'ida ba da gwamnati ta ɗauka a kwanakin baya. Dr. Musa Umar darakta ne a hukumar ta NAFDA kuma na tambaye shi ko me hakan yake nufi na kafa wannan doka na hana shan magungunan tari mai dauke da sinadarin kodin ko kuma sayarwa. steroid codeine din ya zama na cewa abu ne wanda zaka same shi bisa prescription to kaga kasan nan matsalar shi ne ba kowa ne yake saurara ya samu prescription kafin ya bayar ba to kuma za ga cewa shi abu ne wanda bai da wuyan yi ruwa ne kawai da siga da ake yi to za ga shi ne kadai wanda mutane suka ga cewa za su je sha su manta da matsalolin su kuma ba haka aka so ba to kasan yanzu mun fara tun shekarun biyu da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin me bukatan kasan so kar mu sha mu shigo da abin da ba mu bukata to kuma mun yi wannan goji na farko yanzu shekara mai zuwa za mu yi na biyu so mu san ainihin adadin da muke nema dan kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abin ya je inda ya kamata ya tafi ba kowa ne ya kamata ya sayar ba don kuma na biyun kuma yanzu za mu fara nan da dama za a yi duk kasar za a je a sanarwa mutane fa a yi wannan education awareness campaign a nuna musu cewa wa'annan abubuwan fa ba abu ne wanda za ka je kasuwa ka saya ba ya kamata kamata ka san cewa fa in dai baka da lafiya kuma kana bukata ka je ka ga likita likita ya rubuta maka in ma na sati daya ne in ma na sati biyu ne in ka sha in ka samu sauki fa alhamdu in baka samu sauki sai ka sai kuma wajen likita yanzu haka dai hukumar ta nafda a cewar kakakinta Abubakar Jimo ta kafa wani kwamiti da ya kunshi kwararru a harkar magunguna da kuma lafiya da za su taimaka wajen tabbatar da amfani da wannan doka daga cikin 'yan kwamitin kuwa sun hada da hukumomin magunguna ta kasa akan haka na tambayi pharmacist peter iliya matakin da suke ɗauka na tabbatar da wannan doka da kuma illar da shan irin waɗannan magungunan ke haifarwa tsakanin al'umma ya kamata yanzu kowa ta natsu ta fannin gwamnati ta fannin masu tsaro da masu dokoki su natsu a haɗa baki kai ɗaya a yi abin da ya kamata a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan a yi maganin su ya zamanto cewa wanda ba su da ba su da iko ba su da izini ba su da license ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar ya kamata a ɗauki mataki a kansu ya kamata gwamnati gwamnati ta tsaya a bayan jami'un tsaro da kuma regulators wato pharmacist council da nafdac ya zamanto cewa ta ba su goyon baya tuni dai hukumar kwastam da ke kula da kan iyakokin najeriya da kuma hana sun hoga ta tashi tsaye wajen kame irin waɗannan magunguna da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare. To likita ka ji dai a matsalar da ake fama abin da ya zama annoba a Najeriya matasa da kuma wasu mutane suna shan maganin tarin da ke kunshe da da kodin. Kodin eh. eh. To kuma ka san gwamnati gwamnati da hukumomi duk suna ta kokarin ganin yadda za a shawo kan wannan matsalar. To wai a nan kasashen ma yaya ka'idar ko kuma ka'idodin shan kodin suke? To kamar a ƙasar na hajiya kodin dai haka akwai kaɗan a cikin kamar abubuwan tari amma kodin kan shi inda ake aje shi kamar inda wuraren magunguna ana sa irin wani irin babban akwati ne wanda suke kira nan save na karfe kuma likitan zai rubuta sai da yana da musamman ne daga gwamnati musamman kafin ya bada wannan maganin kuma ba kowa ake ba wannan maganin ba kuma in aka ga wani likitan da ke rubuta irin maganin nan da yawa za a kai shi za a kira hukuma a ce to wannan likita bai na rubuta maganin da a yi bincike So daga nan ko a nan kasan ma wannan maganin da wuya ka same shi haka to kaman ka ce ana sa kodin din a maganin tari waɗanda eh. ake kaiwa ƙasashen mu da mutane suke sha ko kuma matasa suke sha don ya sa su maye ɗin ya fi yawa ne ya akwai bambanci ne ko ko da iri ɗaya ne iri ɗaya ne sai dai namu da yanda ake a gida kamar nan kin san a gida za ka iya zuwa kemis kai ka sai kowane irin magani eh ko ina anna amma a kasan baka isa ka shiga kemis sai likita ya rubuta wani musamman an rubuta an baka izini ka je ka karba amma kin san gida sai ka je kemis kawai ka saya a baka isa ba ai har magunguna kashe kwayoyin cuta ma antibiotics a Najeriya kowa mutum yana iya zuwa kemis ya saya ba tare da likita ya bashi izini ba eh to anan nan kasashen irin waɗannan da irin magungunan za ka saya ba tare da likita shine kamar irin su panadol aspirin da irin abubuwan kamar a ce su eh su cafenol eh, su eh, eh cafenol da sauran su irin su kawai za ka iya saya amma ko wani abu dai mai karfi da yawa haka ba su yadda kawai a sai da maka shi haka To. Domin ana tsoron hatsarin da yake. Tattare da. Yawancin abubuwan eh, tare da waɗannan magungunan hatsarin suke tsoro shi yasa ba su yadda. To, kasan kwanakin nan mun yi ta bayani akan illar da ke tattare da shan irin miyagun ƙwayoyin nan lahanin da ke tattare da su mun yi wa masu sauraron mu bayani. Eh gaskiya ne hajiya. To kamar yadda ka ce a nan kasashen kuma kamar yadda na gaya maka hukumomi a Najeriya su ma suna iyakacin kokarin su na ganin cewa an haramta an hana amfani da waɗannan magunguna ɗin. To amma duk abin da aka yi akwai wanda zai shiga da su ta barauniya hanya. wani kira za ka ƙara yi wa matasa da kuma masu amfani da waɗannan magungunan don su sha ya sa su maye? To, wannan waɗannan magungunan hajji akwai da ke suna taimakon mutum amma suna da hatsari kwarai da gaske. In ka sha su haka kana shan su kowane lokaci haka na farko zai iya jiyar maka da hankali in ko baka yi sa'a ba in kwana yana iya halaka ka domin in ka sha irin magungunan da yawa yakan canza yadda kake numfashi wani lokacin yanke numfashin ma gaba ki daya to in yanke numfashin ba wani kusa da kai to kuma kwana ya sai hallaka mutum saboda haka dole kuma kuma kin san kuma ka soma sha ka soma kaɗan kaɗan to sai zama abin jaraba abin da tsoron illa maganin nan kuma da ka soma kaɗan sai zama abin jaraba hajiya kuma banda hallaka mutum da yake yi. Hmm, to Allah ya sauke. amin amin. kullum akan ce wai idan kunne ya ji ki ya tsira. gaskiya ne. Allah sa mu gane. amin amin. To likita tunda muna da sauran lokaci bari mu tsunduma cikin wasiƙun masu mu To hajiya. Wasiƙanmu ta farko a yau ta fito ne daga wajen Aminu Adamu Malam. Yana so da Allah ka mashi bayani akan wai me yasa wai wani lokaci yana kasa yin bacci idan ya kwanta da daddare ko akwai dalili? To akwai mutane waɗanda ba su iya bacci haka da wuri wani lokaci ko wani tunani mutum ke da yawa ko kuma wani lokaci akwai abubuwa da muke ci ko wani magani da ka sha wani lokaci amma in dai kowane lokaci kawai ba ka iya bacci kawai kawai haka ko da ka huta ka zauna gida ka huta ba yi wani aiki mai yawa ba ka jin bacci to in dai abin ya faru haka da yawa to ya kamata ka je wani likita akwai yadda ake gwaje-gwajen su hajiya. To wato za a gwada a ga abin da ke hana shi bacci kenan? eh ko kuma za a ga yadda yake baccin shi yake ya yi gina don akwai ɗansu za su iya akwai mutane za su kwanta su yi bacci sai su tashi kuma za su iya bacci ba wadansu kuma mutane suna samun wuyan baccin kafin su yi baccin ya kai musu wahala to duk waɗanda zama kitoci za su iya gwagwadawa in aka duba da akwai taimakon da za a iya bayarwa ko nan ma akwai waɗanda ma akan kai su asibiti a kwantar da su su kwana a asibiti din a ta nazarin yadda suke bacci. Eh wanda ake kiran su sleep study ake kiran wannan. Za a sa ka suna suna da wani abin kamar kyamara zai rinka lura da kai ana ganin komai irin irin kyamara mai daukan hoto a duhu din nan. To eh, za a dubi komai da kake yi daga nan za a tabbatar me ke hana ka bacci. Eh. To kamar shi wannan bawan Allah idan ya je aka duba shi dan aka ci sa'a za a iya bashi magani kenan ya daina? Eh, eh aka yi sa'a za a iya bashi magani kuma akwai wasu mutane hajji a waɗanda kamar haka waɗansu wani lokaci yadda kwakwalwarsu yake za a ga wani lokaci ba su iya bacci sam sam ta wani lokaci ta bacci to waɗannan akwai wannan manic ana su kamar manic da turanci to irin wannan shi ma an dai wannan irin wannan ne akwai magani su da ake ba su zai taimake su bacci su irin waɗannan. to to Allah ya eh. sauwaƙe. <laughs> Amin amin hajiya. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A hannun yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani kame a ana rawa kuri na da wani mai ke gida ya uwar jiki babu mai hoshi da ke a sai da ce ka ce duniya ana ta wani ba ana kuki